This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad Dalal FM. kuna iya kuma kama mu ta hanyar sadarwa intanet a da yaushe akan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai sarfila hashin gumel ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu na yanzu za ku ji ɗaruruwan mabiya ɗari'ar shi'a ne suka fito kan titina domin su nuna rashin amincewa da kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa. Yau ranar Alhamis 17 ga watan Disamba, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi bikin murnar zagayowar ranar haihuwarsa. Shin kuna ganin za iya cimma buri ga wa'adin Disamba da aka saka na ganin an kawo ƙarshen 'yan Boko Haram a Najeriya? za mu buɗe muku layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce b biyu B05 b biyar sai a ƙara alamar tara wato plus da ɗaya. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. Tujuma barkanku da wani. shugaban amurka barack obama ya ce a sanin saninsa dai yanzu ba wata barazana ta a kawo harin ta'addaci da ke rataya a wayan amurka a yanzu nan kam amma duk da haka ya gargaɗi su amurka da cewa kowa zauna a cikin shirin kwata kwana ko da akan yi a yau ne bayan da ya gama wani muhimmin taro da mashawartansa na tsaro shugaban ya yi wa amurka wani jawabi na musamman kan muhimmancin ɗaukar matakan kare amurka din musamman bayan harin da aka kai a garin san bernardino na jihar california kwanan baya da kuma farmakin ta'addanci da aka kai a birnin paris na faransa wanda dukansu biyu hare-hare ne da masu goyon bayan 'yan tsagiran isis suka kai shugabar asusun bada rance ta imf ta bankin duniya christine lagarde ta ce za ta ɗauka ƙara akan hukuncin da wata kotun faransa ta yanke mata na cewa a tsugunar da ita a gaban shari'a kan rawar da ta taka wajen bada wa baya wani makudan kudade ga wani hamshakin ɗan kasuwa na Faransa lokacin da take rike mukamin minista kuɗi a ƙasar. A cikin sanarwar da ta bayar a yau ne, Mr. Lagarde ta ce take musanta aikata duk wani laifi ta ce duk abin da ta yi ta aikata ne don amfanin faransa kuma ba inda ta karya doka To muna baku labarin duniya daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. Kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yoyi kuma ta ce dole a daina tashin hankalin da ke addaba ƙasar Burundi tana cewa ba fa za ta kyale ƙasar nan ta auka cikin rigimar da za ta kai ga kashe-kashen kiyashi ko na gilla ba. Kwamitin tabbatar da zaman lafiya da tsaro na kungiyar yana nuna damuwa ne ga gudun kada a bar rikicin siyasa da ke faruwa yanzu a can Burundi din ya sake jefa kasar a cikin tarzomar da ke kama da wacce ta faru a makwabciyarta ruwan da a shekarar 1994 abin da ya jawo mutuwar dubban mutane barkatai kwamishinan samar da zaman lafiya da tsaro sumali sharuge ya faɗa wajen wani taron ita kungiyar ta haɗin kan afirka da ake yanzu a birnin addis ababa na ƙasar ethiopia cewa matsayin au fa guda ɗaya ne talau a hadin dole a jawo wannan tarzoma ta bulun da birki a yau ne ya kamata gwamnatocin nan biyu masu adawa da juna da ke mulkin ƙasar libya su rattaba hannu akan wata yarjejeniyar sulhu a tsakaninsu duk da shakkun da duniya ke da dangane da ko yarjejeniyar tasu za ta iya aiki shagalin rattabawa yarjejeniyar hannu wanda ake a ƙarƙashin lemar majalisar ɗinkin duniya a yau ne ya kamata a yi shi a ƙasar maroko kuma manufar yarjejeniyar ita ce a samu hanyar kawo ƙarshen tarzomar da ta dabaibaye ƙasar libya tun bayan da aka tumɓuke tsohon shugabanta muhammad gaddafi a shekara ta 2011 yarjejeniyar ta nemi a haɗa hancin wata sabuwar gwamnati a cikin wa'adin kwanaki 40 wacce kuma za ta samu wakilai daga bangarorin guda biyu ita dai gwamnatin da kasashen duniya ke daurewa gindi hedikwatar tana birnin tobruk ne yayin da gwamnati da 'yan kishin islama ke baiwa rufa baya tare da mazauni a birnin tripoli china ta kai amurka kara akan shirin ita amurka na saidawa kasar taiwan makamai na zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan 1,083 akan haka ne jiya laraba mataimakin ministan harkokin wajen china din john ya gana da wani babban jigon diplomasiya na amurka a can birnin beijing domin su tattauna akan wani al'amari ma'aikatar harkokin wajen china ta ce a shirye china take ta dauki wasu matakai na mai da mutane akan duk wani kamfani da ke da hannu a cikin wannan shiri kuma matakan nan za su iya haɗawa da sakawa su kamfanin takunkumi a jiya laraba ne dai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar da majalisar dokokin amurka din shirin da ake na a sai da wata tarkacen kayan yakin da za su hada da jiragen ruwan yaki guda biyu da tankunan kariya daga rokoki da motocin yaki da su kansu rokokin masu linzami china dai tana yi wa taiwan kallon kamar wani bangare ne na kasarta kuma ta sha barazana ba ɗaya ba ba biyu ba cewa za ta mai tsibirin na taiwan muddin suka kuskura suka kaddamar da yancin kansu a matsayin ƙasa a yau alhamis ne shugaban fifa da aka dakatar sepp blatter ya bayyana a gaban wata kotun ladabtarwa na hukumar don ya fuskanci zargin da ake mishi na yin mudahana da karɓar cin hanci ana sa ran cewa bulata zai gaya wa waɗannan alƙalan guda hudu cewa bai aikata laifukan da ake zarginsa da aikatawa ba alƙalan na ƙoƙarin gano idan cin hancin ne bulata ya bada a lokacin da ya amince da a biya shugaban hukumar ƙwallon turai michael platini da miliyan biyu a shekara ta dubu da goma sha ɗaya a lokacin da bulata ɗin ke shugabancin fifa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc ɗaruruwan mabiya ɗariya shiya ne suka fito kan tituna domin su nuna rashin amincewa da kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa wanda zai yi bincike kan gama sojojin najeriya da 'yan shiya a zaria har ya sanadiyar rasa rayuka. أكبر الله أكبر كانوا كباسا الله أكبر بابو الله أكبر أسكو الله أكبر ɗaruruwan mabiya aƙidar shi'a kenan a wata muzahara tare da tattaki a wasu titunan birnin sokoto domin jaddada rashin amincewarsu da kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa domin binciko musababin rikici tsakanin sojoji da 'yan shi'a ɗin a garin zaria kwanaki uku da suka shige to sai dai duk da yake babban abin da ya fi damun 'yan shi'a din shine kamawa tare da ci gaba da tsare shugabansu malam ibrahim zazzaki da sojoji suka yi suna ganin cewa ba za su sami adalci ba a kwamitin da gwamnatin ta kafa wanda tuni ya ziyarci wajen da rikicin ya auku a zaria malam sidi manir mai nasara shine mukaddashin shugaban 'yan shi'a din a jihar sokoto wanda kuma shine ya jagoranci muzaharar ba mu gamsu da kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa ba saboda makisa din masu gidansu to suna aka kawa yaransu su yi bincike ba mai tsammanin kuma yaro ya zamanto ya iya binciken babba ba a irin sistem na najeriya don haka ba mu tsammanin adalci gare shi ko kaɗan ba mu yarda da shi ba mu yi fatali da wannan kwamiti amma kamar kuwa kuke tsammanin ya kamata kenan a sa a kwamitin abin da muke cewa ya kamata kwamiti din ya kumshi mutane waɗanda an san neutral in nace neutral wato yan ba ruwan mu ta kowane bangare sannan kuma ya zama akwai wasu ba'ali daga cikinmu saboda babu wanda ya sa abin da ya afku in ba an ɗebo wasu daga cikinmu waɗanda su sun sa abin ba to idan aka kafa wannan kwamiti a shirye kuke kenan a zauna zaman sulhu ko wani abu eh wannan kai an kai kwamiti kwamiti daidai da mu muka ganin cewa kwamiti din zai haifar da wata natija ta adalci to za mu shigo ciki a yanzu menene kiran ku ga gwamnati kiran mu ga gwamnati ta gaugautar da sakin mu da take rike da shi saboda yanayin da yake ciki yanzu muwa ba mu ko sani ba kuma an gaggautar da bada duk gawawwakin da aka hannunsu da waɗanda suka ɓoye da waɗanda suka hana a kai gare su kuma su saki dukkanin wurarenmu da suke rike da su irin su Husainiya irin su gidan Malal da sauran wurarenmu da dai yanzu haka sojoji a tsaye tattakin na yan shi'a dai wanda ya hada har da mata da yara ya soma ne daga masallacin sarkin musulmi abubakar na uku da ke unguwar tsohon filin jirgin sama ya kuma keɓanta ne a wasu tituna mafi akasari a unguwannin gra yayin da kuma jami'an tsaro suka ba su kariya tare da tabbatar da cewa ba su shiga tsakiyar gari ba domin kaucewa tashin hankali musamman ganin cewa sokoto na ɗaya daga cikin biranen da ake samun tankiya tsakanin mabiya shi a ɗin da 'yan sunni lamarin da ya taɓa haifar da rasa rayuka da dukiyoyi a can baya haka kuma an giggirke jami'an tsaro a wasu muhimman gurare a cikin shirin kota kwana musamman ma a dukkan hanyoyin da ke zuwa fadar gwamnatin jihar da kuma babbar sakatariyar gwamnatin jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaida murtala A yau Alhamis ne shugaban Najeriya ya cika shekaru 73 da haihuwa. Me mutane yake cewa game da shekarun shugaban? Shi Buhari na san shi ya aiki eh, tare da ne, kaga na kusance yaro ne amma wato <laughs> eh, a dake na. Tuna baya ga kalaman tsohon shugaban mulkin soja Yakubu Gawan kan shugaba Buhari da yake ɗaukarsa a matsayin matashi. tuni kafafen sadarwa suka fara ta shugaba buhari murnar cika shekaru 73 a duniya da ba wani taro ko biki na bainar jama'a tun samun nasarar zama ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta apc gabanin zaben da ya lashe kamfe din nuna mika ragama ga matasa ko a ce buhari ya tsufa ko ma bai fi murmushi ba ko ba shi da lafiya da sauransu ya ragu ko ma an daina in za a tuna babban editan muryar amurka na rediyo aliyu mustapha ya taba jefa wannan tambaya ga shugaba buhari gabanin zaben shekara ta 2011 ba ga harguwar soja wadda yakin ba sasa da sauransu ina so in na kai shekara saba'in ba zan kare neman wani mukami ba in na samu falillahi alhamdu zan gama a zuwa saba'in da uku kenan idan ban samu ba batun takara ya ƙare magoya bayan shugaban na ci gaba da takarkarewa wajen nuna amannar shugaban na da kuzarin aiki farko ga mr philip da ke aiki a unguwar a sokoro abuja ina addu'a ubangiji allah nuna masa ya gama mulki ya lafiya allah ya kara nuna masa shekaru kuma muna fariya da shi gwamnatin zamba da delivering ba gwamnatin ba mu da confidence a wani gwamnati kuma yadda kike kallon sa yana da lafiyar ci gaba da shugabancin nan a maganar lafiya kan maganar lafiya yana nan lafiya kalau kalau kalau kalau akwai sa'in rashin lafiya ka gani a jikinsa eh amma sai ka dan jarida ka ga rashin sa'in rashin lafiya a jikinsa ah, eh Philip ai wasu suna cewa kamar mutum ya kai irin wannan shekarun sai a hankali a ah, shekaru 73 hmm. Robert Mugabe ba shekara sana'a Eh, ko Poldiya shekarar sanawa duk ba su Buhari ba. Haka nan shi ma Abubakar Ibrahim ɗan kurama na unguwar Olkar Mo na da kyakkyawar fata kan shugaban. In har ana samun mutum irin Buhari ba wanda za a so ya fara aikin alheri ma ƙasa don saboda ana ganin yawan shekarunsa a ce ya bar wannan abu in sun samu a bashi ya ci gaba har sai in ya samu gyaran wa'annan abubuwa da suka lalace a ƙasa. Allah bashi ya dubi wani mai zuciya irin nasa ya danka masa amma mu a yanda muka ga buhari dai in zai yi shekara ɗari ba zai girgiza ba ba zai nuna alama ba saboda irin kuzari wanda Allah ya bashi. Kwanan nan shugaban matasan jam'iyyar Buhari APC da suki Jalo Waziri ya caccaki shugaban da nuna ya jingina matasa a gefe. Inda har na tambaye shi baya ganin za a ɗauki shi na sun fito na fito ne da shugaban? Ba da zan yi a ce na zama da na fito na fito da ni aka kafa wannan gwamnatin da ni aka yi fafutuka to dole ne kuma in bata dukkan goyon baya da zan iya bata kuma haka su matasa da ke wakilta dole ne in musu wakilci wadda yake suka dora mini kuma bil haƙi da gaskiya kuma tsakanin da Allah. Adon shugaba Buhari ya sauya tun hawansa shugabanci da sanya doguwar jamfa da yar ciki mai kwala da na ga matasa sun tsire shigar a matsayin sabon yayi. Nasiru da Malika Madar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin za a iya cin mu buri ga wa'adin Disamba da aka saka na ganin an kawo ƙarshen Boko Haram a Najeriya? Za ku iya kiran mu ta wannan lambar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun samu mu na farko daga Bauchi, wane ne akan layi? Abdullahi Yusuf kofaran bauchi malam abdullahi yusuf menene ra'ayinka kan eh, batunmu na yau ra'ayina dai ina ganin boko haramun da ya kare saura kare shi ne insha Allah to a yanzu suna ka ce ya kare amma har yanzu suna kai har-haren sani ka noki eh har-haren garba noki nan da wuya ya kare gaba ɗaya ko ya aksi da samu dan burbushi amma gaskiya zuwa abin da za ka yi sati ba ga jihar kai an ci gari da yaji ba ya yi samu sauki To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu garzaya Kaduna wane ne a Kaduna? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. kuna magana da Muntari Yaro unguwar Katsina ko kuma ke Kaduna Najeriya. Muntari Yaro menene ra'ayinka game da wannan batu? Eh insha Allah wannan al'amari muna sa ran insha Allah wanda abu ne tafi da haka za a cimma sa in Allah da za a cimma ƙarshen. To kana ganin shin za a cimma wa'adi kamar kafin watan nan ya kare yanzu muna 17 ga watan disamba kafin karshen disamba kana ganin cewa za a yi kokari a kawar da 'yan boko haram a najeriya abu ne mai yiwuwa eh, ko dai bai kare gaba ɗaya ba dai za sha Allah za su rage karfi sosai ma kuwa to madallam to madallam mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je nasarawa wane ne akan layi Abdurrahim ne Ahmed da masanin Toto. Abdurrahim a malam menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa? To mun dai addu'a muke yi Allah sa gama wannan abu lafiya. Amin ya rabbi. Maganan Boko Haram tun da Disamba wannan abu dai mun muna so ta da cewa shi gaba kida ba zai kare a Disamba din ba dai abu ya yi sauki Allah kuma sa gama lafiya. Wato kana ganin cewar ya kama um, dole sojoji za su buƙaci a ƙara musu wa'adi kenan. ce dole kara musu wazi haka to me mutane ya kamata su yi eh, domin kiya me mutane ya eh. kamata su yi domin taimakawa masu yaƙi kamar mu me za mu yi domin mu taimaka musu yauwa shi ne abu mafi karfi ma da mutane ya kamata su yi kada mutum ya sauke cewa ko mana ganin da buhari ya kare kada zai ka a kowa ya ba da gudunmai kuma kada masa gina lokaci kada ba ka abun ba zai kare da da ke bibin nan ba to madalla malam abdulrahim mun gode kwarai da gaske da kiran ka to yanzu bari mu je jigawa wane ne akan layi ni ne abdulkarim garin iliya jigawa najeriya abdulkarim malam menene ra'ayinka game da wannan batu ra'ayina gabatin shugaba buhari ra'ayi gabatin wa'adi da aka saka na watan disamba cewar za a kawo ƙarshen boko haram a najeriya Eh, wannan abu ne daga Allah kuma shugaban kasa yana yi daidai sa to shin saurara masa saboda yana yi tun sa haka ne to shin kana ganin cewa za su eh. iya kai za iya kawar da su a kafin karshen watan nan ko kuma za a kara musu wa'adi Oke wato lokaci ne na aikin soja wannan idan an saurara masa abin da ya sa a gabansa kenan sai dai mu mar addu'a Allah ya taimake mu to madalla kwarai da gaske mun gode bari mu je katsina wane ne akan layi Ina na kanilal tsogoro malam menene ra'ayinka a game da wannan batu da muke tattaunawa eh to a wannan batun muna ganin ainihin sojojin najeriya na bakin kokarin su kuma shugaban kasa yana bakin kokarin shi ko muna ganin allah yadda boko haram ta zo karshe allah yadda shin kana ganin cewa za a kara musu wa'adi ko kuma a watan disamban nan kana ganin cewa za a kawar da su eh, ya kamata a kara musu wa'adi kowa ba da ya kara musu wa'adi ba karshen su ya kare da yanzu yan matan da suka yi aje wurin su sune idan sun kare ko ba su da wani abin da za su yi amfani da shi karshen su ya kare har yanzu irin hare-haren da suke zuwa zai su kama gari su yi wulakanci sai abin da suke so ya kare sai dai haga sun hito accidentally a hiddo yan mata sun tada ban wani lokacin ma a ice cream haka ne to me mutane kamata su yi domin su taimaka wa sojoji wajen yaƙi da wannan 'yan bindigar eh mu su ma mutane ya kamata su ba da haɗin kai duk inda sa ga wani security abu wanda ba su yarda da shi ba ya kamata su yi alatun ɗan hukuma gaskiya wato kana cewa da haɗin kai duk inda aka ga bakon mutum ko bakon abu wanda ba a yadda da shi ba a yi sauri a gama hukuma sai a ɗauki mataki mutane su ma su zama abin nan very conscious kan abin da yake saboda ya ga an samu ci gaba haka ne wato idan ka ga wani abu wanda baka yarda da shi ba a unguwar ku ko a inda kake ko a yankin ku ko a garin ku to ka tabbatar eh, ka eh. faɗa wani ko ka nemi jami'an tsaro ka faɗa musu domin su bincike lamarin su tabbatar wannan hanya ce mai kyau kwarai da gaske da za a yaƙi 'yan ta'addan to madalla malam eh, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je yobe wane ne akan layi abubakar ustama ne daga babban gida malam abubakar to menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa a yau eh ra'ayina a gaskiya sai dai mu kamar musamman mu yadda wanda muke borno da yobe sai dai mu mu da jami'an tsoro da addu'a yawwa allah ba mu zaman lafiya to amin ya rabe to malam idan kamar yadda mai kiran kiranmu na baya ya faɗa ya ce eh. mutane idan sun ga wani abu su faɗa wa hukumar da ya kamata shin eh. kuna dubawa haka ko me kake gani eh, yawanci akwai wa'anda nauyin na ya rata a wani duk suna bi duba to kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske ah, bar mu je gombe wane ne akan layi Gombe. Amin wa alaikum salam. Menene suna malamin? Kana magana da Salisu manaja mazaunin garin Fulani wanda aka fi san suna Zamfara. Salisu manaja menene gudunmawarka ga wannan batu da muke tattaunawa? Hakika karo yana da inganci sosai saboda mu da kanmu muka tsare kasarmu muka tsare dukkan al'amura muka sanar da hukumomi abubuwan da yake a za mu samu zaman lafiya. hakan kuma na nan ina taya buhari da ba a samawa shekaru saba'in a duniya ubangiji allah ya karfafa ke sake to madalla mun to mun gode kwarai da gaske malam barin mu je yobe wane ne akan layi Malam Abubakar ne abokin shawara da Hussein abokin damo guza. Malam Abubakar to menene gudunmawa ga wannan batu? Eh gudunmawa ta anan shine muna ba da haɗin kai ga jami'an tsaro ga wannan yanayi na yaƙi da suke yi da boko haram kuma muna musu addu'a allah ba su nasara shin kana ganin cewa za a kawo ƙarshen su kafin wa'adin da aka saka na disamba in sha allahu ƙarshen zai zo domin muna ba su haɗin kai kamar da wani malami a baya faɗa muwa muna nan muna ci gaba da bada shawarwari in mun ga bakon fuska ko bakuwa ko wane ne muna sanarwa jami'an tsaro to madalla kwarai da gaske wannan ya yi kyau a bar mu je niger state wane ne daga jihar niger kana magana da yunisu dankwani daga jihar niger malam menene gudunmawa ka game da wannan batu da muke tattaunawa eh, a gaskiya ina yi wa ina yi ma sojojin najeriya fatan alheri kuma bayan haka wannan wa'adi da shugaban kasar najeriya ɗiba musu kuma ga lokaci ya kusa amma har yanzu abin da ana dai samun tashin hankali wasu sassan najeriya amma duk haka dai za mu iya cewa sojojin najeriya sun taka ruwa gani sannan muna musu fatan alheri allah ubangiji taimake su wannan wa'adin kafin lokaci ce sun kawo karshen wannan matsalolin da ke tasowa a najeriya ra'ayi na ke kenan na tashi lafiya. to madalla mun gode kwarai da gaske da ɗaukan waya kan muka kawo ƙarshen ɗagawoyin mu a yanzu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu kuma na cewa karfe hudu saura minti bakwai. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. kasar saliyo ta sake tabbatar da shugabannin hukumar kwallon kafar kasar da ta rusa tare da fatan kaucewa takunkumin dakatarwa daga hukumar fifa saboda katsalandan na gwamnati a jiya laraba ne aka cimma wannan matsayar a wani taro da shugaban kasar anas bai koroma ya kira a jiya din ne kuma rana ta karshe da fifa ta bada wa'adi ga kasar ta saliyo ko kuma a dakatar da ita daga dukkanin wasannin kwallon kafa na kasa da kasa badakalar ko ta soma ne tun sa'ad da majalisar wasannin kasar ta bada sanarwar rusa shugabancin hukumar kwallon kafar a makon jiya to sai dai hukumar fifa ta buƙaci dukkanin hukumomin kwallon kafa na kasashe da su kasance masu cin gashin kansu dalili kenan da yasa ta gaggauta shigowa da ɗaukar matakin shahar shahararren dan wasan kasar kamaru samuel eto ya bude sabon shafin rayuwar horar da 'yan wasa yayin da wata kungiyar kwallon kafar kasar turkiyya antalspo ta ba shi aiki a matsayin mai horar da 'yan wasanta na riƙon ƙwarya an baiwa eto dan shekaru 34 da haihuwa damar wasanni uku domin gamsar da hukumar cewa zai iya aikin a matsayin koci kuma dan wasa bayan da ya rattaba kwanta ragin bugawa kulob din kwallo na tsawon shekaru uku a watan yunin da ya gabata ya gaji aikin ne daga yusuf simsek wanda aka yanke kwanta-ragin sabisa yarjejeniya ta fahimtar juna da hukumar kulob din a ƙarshe kuma ƙungiyar ƙwallon kafar chelsea ta ingila ta raba gari da kocin ta jose mourinho watanni takwas bayan da ya jagoranci kulob din ta lashe gasar premier ta ingila Mourinho ɗan ƙasar Portugal mai shekaru 52 a duniya ya koma Chelsea ne karo na biyu a watan Janairun shekara ta 2013. Chelsea ta lashe kofin na Premier ne a kakar wasannin da ta gabata tare da ta zarar maki takwas da mai binta ta kuma lashe kofin gasar League Cup. To amma ta sha kashi a wasanni har tara daga cikin wasanni goma sha shida na Premier ɗin da ta buga a kakar wasanni ta bana. Yanzu haka Chelsea ɗin tana a matsayin tasha shida ne a teburin gasar inda take fuskantar barazanar yiwuwar faduwa daga gasar ta Premier. wasa ta karshe ta Mourinho dai ita ce wacce Chelsea din ta sha kashi a gidan Leicester City da ci biyu da ɗaya ranar Litinin da ta gabata kuma ana raɗe raɗin gurbin sa da ɗaya daga cikin su Pep Guardiola ko Gun Sidik ko Juan Ramos da Brandon Rogers Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. duk da cewa duniya na bikin cika shekaru 67 na kare hakkin bil'adama ƙasar china na ci gaba da daƙila masu kare 'yancin ɗan adam da kuma waɗanda ke neman sanin manufofin hukumomi da kuma taimakawa wajen tattaunawa a kan makomar ƙasar daga watan yuli zuwa yanzu gwamnatin ƙasar china ta tsara kusan lauyoyi da masu rajin kare hakkin bil'adama 300 amurka ta yi kira domin a saki irin waɗannan mutane sama da 20 da aka tsare waɗanda suka hada da iham totti da Kempo Katsi da Ziyang Kai da Gao Yu da kuma Liu Tiabo. Pu Jianki lauya ne mai rajin kare hakkin bil'adama kuma an kama shi ne a sakamakon samunsa da aka yi da sa hannu a bikin cika shekaru 25 na zanga-zangar lumana ta murƙushe tashe-tashen hankula da aka gudanar a dandalin Tiananmen kuma ana ci gaba da tuhumarsa. Ana zarginsa ne da yin mugayen kalamai a yanar gizo waɗanda ke ruruta ƙiyayyar ƙabilanci da kuma haifar da jayayya da rigingimu kuma tsare yankin ne tun cikin watan mayun shekarar 2014 kwanan nan tawagar amurka da ke majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwarta akan dokokin tsaron ƙasar china ganin cewa dokar tana da faɗi ta yadda jami'an tsaro za su iya fassara ta ta wata hanya daban bugu da ƙari amurka na damuwa akan daftarin dokokin gwamnatin masu zaman kansu na iya rikita hulɗa tsakanin al'umma da yadda jama'a ke mu'amala tsakaninsu. Wajibi ne China ta rungumi shika-shikan sharuɗan da duniya ta amince da su na kare hakkin bil'adama yayin da ake bikin cika shekaru 67 na waɗannan muhimman takardu da aka samu hannu ranar 10 ga watan Disamba, shugaba Barack Obama ya ce amurka za ta ci gaba da kyautatawa tare da kare rayukan jama'ar da ke buƙatar muhimman haƙoƙin bil'adama da kuma haskaka rayuwar al'ummar da har yanzu ke zama cikin mummunan duhun kai a duniyan nan wannan shi ne sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to yanzu kuma lokaci ne da za mu koma ga aliyu ya ba mu takaitattun labaran duniya to sarfilu a takaice shugaban amurka barack obama dai ya ce a sanin shi dai shi kan ba wata barazana ta za a kawo wani hali halin dace akan amurka a halin yanzu dai amma duk da haka ya gargaɗi amurka da cewa kowa zauna cikin shirin ko ta kwana ko da akan yi yau ne bayan da ya gama wani muhimmin taro da mashawartansa na tsaro shugaban yau amurka wani jawabi na musamman kan muhimmancin ɗaukar matakan kayan amurka din musamman bayan hare-haren da aka yi a san na jihar california da kuma birnin farisa na faransa a kwanakin baya mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa shugabar asusun bayar rance na imf ta bankin duniya to christian lagarde ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da ta kotun ƙasar su ta faransa ta yanke mata na cewa a jiya tsugunar da ita a gaban shari'a kan rawar da ta taka wajen ba da wasu mangudan kuɗaɗe ga wani hamshakin ɗan kasuwa na faransa da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumal ke cewa allah ba mu kwanciyar hankali da wadasa da zuci salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.